وما لهم به علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مظلمهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 anan cikin garin argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin allah mai tsarki da allah ya kaddara haɗonmu tare da malamanmu da alaramoyinmu da 'yan agajinmu da elders namu da TJ da 'yan kwamitin masallaci da sauran matasanmu da su gaba daga ko'ina muna yi majunan musallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalamu wa rahmatullahi muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar su sake haɗuwa yau muna 29 ga watan shawwal wata ya ƙari hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa bin wajen shekara 1447 wanda ya daidai da yau muna goma sha bakwai ga watan hudu miladiyar haihu annabi isa alaihi salatu wassalam in sahha shekara 2026 muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya taimaka mana za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya Allah ta mana arzikin gane karatu da kuma aiki da shi muna tawassuli ga Allah ta hanyar karanta littafin sa Allah ta ba mu zama lahiya Najeriya Allah kwantar da hankalin mu Najeriya ɗaya da hankalin mu wuri guda ya Allah ka ba mu zama lafiya cikin ƙasar mu masu tada hankalin mu Allah ta mana maganin su Allah kwantar da hankalinmu mu baki ɗaya in Allah ya so kamar yadda karatu mai gabata wancan sati mun kwana sosun najmi aya 32 yau kuma za mu tashi aya 33 insha Allah afara aika alladhi tawalla أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم يرى تزر وازرة وزر أخرى wato ‘yan uwa musulmi karatun da ya gabata Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani game da sifofin mutane masu jin tsoron Allah masu nisantar manya-manyan laifuka masu ƙoƙarin wato a tawabi'u ba su yi kansu wani abu ba ba su kuma ta kawo ce su asuwa ne su suka yi kaza suka yi kaza saboda Allah shi ne mafi sani da najin tsoron Allah cikin mutane in ka zo kai ya yabe kan kace kai awa ne kai kai yi kaza kai kai yi kaza to a dauka haka nan ne to wa za ka gaya maka to Allah bai san mutumin da ke tsarkake kanshi shi awwani shi awwani shi awwani ba a kan haka saboda huwa a'lam bi man ittaqa Allah shi ne mafi sani ga mai jin tsoron Allah aikin da kai saboda Allah kai ba shi ka faɗa mu ba ثم حذر ta'ala من يرتد عن الدين بعد اتناقه بعد اتناقه sannan Allah ya tsoratar da bayansa daga yin ridda mutum ya bar addini bayan ya rungumi addini wa man la yasibi huquqillahi kuma Allah ya tsawata suwa game da wanda bai cika haƙoƙin Allah in sallah bai cika ta in zakata bai cikawa sai dan yin wani abu kaɗan ya bar wani bai cika haƙoƙin Allah Allah ya tsawatarwa game da irin haka allati awjabaha Allahu alayhi wanda Allah ya wajabta masa wa abada ghayrahu kuma ya bauta ma wani Allah talaban li shafa'atin saboda neman ceto ga shi wannan mutum faƙala sai Allah ta'ala ya ce a fara'aita labi a fara'aita mana imamaki kai mamaki ya kai abokin magana bi ru'yatil ta walla, da ganin wannan bai juya baya daga barin imani ya bar musulunci ya ce bai da musulmi ne yana sallah daga bayar da ya bai sannan baya ka nan wa'a ba qalilan ya baya suwa kaɗan haƙƙin Allah da ya wajaba bai ba suwa kadan mimma wajaba alaihi ka abin da wajaba bai ma na dukiya sai ya ba suwa kaɗan ma qudratihi al wafa'i bil wajibi ta shi da ikon ba suwa abin da wajibi amma sai ya tauye kasan ko cikin mutane akwai wanda in zai ba zakka sai ya samu wasu ya ba su kuma sai ya sake an shi abutai wani in zai ba da zakka sai wani suke mai wahala ya tantanta ya sallame su cikin dukiya ta yi sai ɗaya cikin zarka ya ba su kaga wannan ba daidai ba ne to wani inda ba zarka mata ce ka ba to kaga in kuma matakka ba su cin ma'aunin zarka ba zakka matakka ba su zakkarka uwayenka ba su zakkarka to kaga ba su zarka gare ka wannan haɗari idan baka ba da haƙƙin Allah kamilan ba da shi ne Allah ta'ala zargin waɗanda suke ba suwa kaɗan daga cikin haƙƙin Allah ta su kauye mai yawa kaga mutum na dukiya tana da yawa kwaye da gaske amma zakka ya kaɗan ya kai suwa wallahi wannan ya ja maka ne saboda abin abinda aka so ga mutum ya ba da haƙƙin Allah ta cikakke eh ana ba sarku ne zakka mana ana ba sarku ne zakka wannan ka auren ɗiyar kana ba shi zakka amma ba su ɗaya ka zakka kai sannan wanda ka auro ya tai sulukin ka wanda ya baka ya tai kana bashi zakka in ya cancanta ba matsala ba ne masu yi maka aiki yaranka in ka biya su haƙƙin su kana ba su zakka kuma ana ba yanne ana ba kanne zakka uwaye na abba abba saboda haka mutum ya kiyaye waɗanda an wajibi a basu da kuma waɗanda ba dole a ba akwai waɗanda ba su zakka kada mutum ya ɗauki zakka ya basu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa a ba ƙalilan sai ya ba da kaɗan daga cikin haƙƙin Allah wa aka da sai ya hana ya yi rowa mana albaƙi ma'akudun min alkudiyarki wa hiya ardun sulba ka safa aka da an ɗauki wannan kalma daga ƙasa wadda abu sassa ƙwanƙwan wata ki tana wahal da mai ginin rijiya ko ya haka sai dai ya bar wurin canza wuri saboda tsaurin wurin ya ɓaci aka misalta mutum da adda rowa ruwa ta aka kasance ta da irin ƙasa mai mai tsauri wadda ko an so a gina rijiya ba ta ginuwa kana ganin wani wuri in za a gina ba sai an jika da ruwa don ya ɗan yi sassafci a samu a gina to wasu mutane haka suke bakar ruwa saɓati wallahi wani kayan ka tunyara sai ka wahala saboda ruwa don gizi Allah ya kare sai Allah ya ce a inda hu ilmul gaibi fa huwa yara أعنده علم الغيب أم لم ينبأ أم لم ينبأ بما في زهد الله maɗaukacin sarki ce a inda hu ilmul gaibi yanzu shi wannan wanda ke hana haƙƙin Allah shin a wurinsa akwai ilimi na gaibi yana da masaniya na gaibi abin zai hawar lahira fa huwa yara yana gani da wannan ilimin da a gare shi abin zai hawar lahira har yanzu yana maganganun cewa ayyar yadda Allah ya bada dukiya duniya ko lahira Allah zai bashi ya ne a lahira ya gano ya ga abin da za a bashi lahira wanda tun bai ba su ba ta bukata amma su kafin abin suka doka tun da Allah ya ba su dukiya duniya ko lahira suna da ita to kaga wannan ba fahimta kwaye da saboda ka azabar lahira babu wanda ya leka ya ganta amma ana ba da labarin da mutum ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce am lam yunabba bima fi suhuf Musa yace bal kai bari lam yunabba babu wanda eh ba a bashi labari da abinda a cikin fa'anin Musa bai da labari abinda a cikin su wa Ibrahim alladhi waffa haka ma abinda a cikin lissafa annabi Ibrahim ma ba bashi labari wanda yake Allah madaukakin sarki ya ya ba da bayani cikin su abin zai horanta sun kiyama saboda ka abinda Allah ta'ala yake yi bayanin cikin su Allah ta ziru wa zira sun da ukura Allah ta ziru wa zira tun da ukura hmm. wa Allah ta zirin insani illa ma sa'a hmm. wa an za ya hu sau bayurai ta'ala yace abinda a cikin littafin suhufi Ibrahim Allah ta zira waziratun wizra ukhra wato wata rayuwa ba za su ɗauki nauyayen zunuban wata rayuwa ba abinda Allah ya tabbatar saboda cikar adalci na Allah laihin wani wani bai ɗaukar laihin wani wani ya sai laihi Allah ya dauki zunubin na ya azama wani Allah bai haka shi yasa da masu fassara ayar da a cikin sotul ma'ida na cewa inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar hmm. wa zalika jazaa'ul zalimin lokacin da habila ya fahimci kabila kashe shi zai domin ya faɗi ya ce, wallahi zaskina kashe ka sai ce wani yanzu in ka kashe ni ni ba zan ɗauki makami in ce in kashe ka ba ina jin tsoron Allah ubangijin halittu inni uridu an tabu ni ina son ka koma lahira bi ismi da zunubina wa ismika da zunubinka sai a tattara maka fatakuna min ashabin nar daga cikin ma'abuta wasu cikin yan wuta to shi na wasu ka ɗauki cewa idan mutum ya kashe mutum duk zunubin da ya aikata yana bisa kai ne ya ne a ba haka bane idan mutum ya kashe mutum zunubin kisa ɗai shina za a tattara a ɗora ma wanda ya kisa amma shi wanda aka kashe abubuwa ne da ya yi can sharholi ya ce da ya yi can da abubuwan da ya san na zunubi wala da suna bin kai lokacin mutuwa sai na ya mutu amma magana a ɗokun laihukan da ya yi ai kana iske wani mutum kayan a kashe shi ya kashe mutum ɗari to yanzu laifukan da nan kashe mutum ɗari shi ma a ɗora wanda ya kashe shi eh da sauraka Allah ba ɗaukakin sarki ba zai haka ba shi dai zunubin kisa za a taji wanda ya kisa shi ko zunubin kisa in musulmi na kashe da gangan da wahala da gini ya bai ka wuce aljanna saboda mai saboda kisa ya yi nauyi kwarai da wallahi malam shari'a ta jini wahala da rai da wahala mutum ya zubar da jinin mutum ya iya wucewa gaban Allah shari'an nan ba ta da kyau Allah ya mara shi na Allah ta'ala ya tabbata cikin littafin da suka gabata Allah ta zira wa zira tun wuzira ukwa wata rayuwa ba za ta iya ɗaukar laihin wata rayuwa abinda kai shi za ka ɗauka na wani ya ɗauki kaya ne ko ba gaskiya ba eh? a shi abinda aka magana wanda ya kashe mutum kamar ya kashe mutanen duniya duka abinda aka magana shine wato kisan mutum guda kamar an kashe mutanen duniya duka ana nihin kenan in aka kyali ya ce haka ran kenan mutanen da haka za a ji kashe mutane duka sannan kai da ka kashe mutum guda baka san abinda Allah ya zuwa wannan rayuwar ba shi da mutane za su unhuwa da shi da mutane za su unhuwa da wannan da ka kashe na suna da yawa sau ka sai a kashin mutum guda ya yi kamar kashin mutane duniya duka don a gada mutane nauyin da aka da kisan mutum haka ba aka ce yan kan raya su kuma ka raya mutane duniya duka saboda ka yi aikin da ka yi unhuwa ne wa al'umma wanda wannan mutum baka san matsayi ne baka sa abin zama wannan gaba saboda ka shi yasa ba a so a kashe mutum shi yasa Allah ba ɗaukakin sarki yana so ya tabbatar mu da adalci da tashin kiyama yace wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a Allah madaukakin sarki yace wa nad'u al-mawazin al-qist za mu aje ma'aunai na adalci liyawm al-qiyamah rinin kiyama ma'aunai ne na adalci ko miskara da rafin malam ba a rage mutum naka na kai kai abinka za ka wuce da shi in zunubi na kai kai abinka za a dora maka wa'annan ma'aunai na adalci na ba irin duniya na saboda tsantsan adalci su an ka ajiye su sai an gama auna ma kayanka sannan kai ma a ɗauke ka aza ka auna saboda tsantsan adalci na Allah hadda mutum wala sai ya auna shi kuma ba ana magana girman jikinka ba ne ana magana imaninka da Allah da matsayinka zai sa kai nauyi ko kai rashin nauyi manzo Allah kuma ya babu labari ce akwai mutanen da za ka dan hirit na mutum kamar ka dauke shi goyi ka sheka da gudu amma saboda imani ne da Allah ya kai in ka aza gaske ne kamar manyan duwa kuma an ka aza wani kuma za a ga girma ne da girman jiki ne amma saboda bai aikin da ya kamata shi ba ko nauyin yake sauro bai gaske na Allah ya tashi biya to saboda ka ce yasa aka san mutum yayi aikin kwarai in yayi aikin kwarai wallahi malam zaka ga shi kai yana jin daɗin rayuwa sai Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wa karama ya kama rehin itti zai kallo zai kallo manzo Allah aswaji ga kawahu ne yan kanana suna shillo suna janjalimbu sai aka dinga dage saboda an ga na kuma gashi da ƙananan ƙawa sai manzon Allah ya ce wallahi kun ƙawa hunnan nashi na bin masud wallahi sun yi nauyin sun maka gaske ne Allah ta sun iya nan da kuma gani ne wallahi ba ƙarin mutum na ba to saboda ka ƴan uwa musulmi babban abin da aka so ga mutum ya fahimci kayanka kayanka na kayan wani kayan wani na ko ba gaskiya ba saboda ka naka kaya rike abinka ka kula da su ka su lalata shi ko wani bashi da kaya ne in ka ga mutum na haraka sai ka yi dabas in kana iya tsawata ta shi bari ka tsawata shi bari in bai iya ba Allah ya kama kan. to shi yasa Allah ta'ala ya ce Allah ta zurwa tun wizra ukhra sai Allah ya ce in baka gane wannan bayani ba wa an laysa lil insani illa ma babu abinda agan sun sai wanda ya aikata babu za a iya kai lahira a ce bara kayan wani a baka Allah bai yi haka sau da kafa laisa lahu min sa'i gairi shay'un mutum bai da komai cikin aikin wani amma abinda sai za su iya ganewa shine akwai wasu ayyukan da kai kai kai yi amma ba kai tsaye ba yanzu a koya mutum karatu zai iya in yayi karatu sai ya dan malada dan kai kai wa uba ne addu'a addu'ar da yayi wa uba ne ai alwaldu min kasbi abihi da yana daga cikin same samen da uba yi saboda addu'ar da na kware zuwa ga uba ne uba yana samu amma ba ana nihin a kwaso account din da a samu ba cikin alwaldu a'a haka ba idan mutum ya koyar da mugun abu zunuban da ya koya masu mu ba ko bayan ya kwanta dama sai an dogo sai an yi zunuban da duk suka yi sai an loda mai su ma na suna an gare su saboda ka wallahi mutum ya hatara kun ga kaya da ka gani ya tashin yawa don da ka gani da wahalta da kaya wala sun duniya dauke su Allah wa dokokin sarki ce wala ya yahmilunna asqalahu wa asqalahu wala yahmilunna asqalahu wa asqalahu ma asqalahu وجهه وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون الله فأوك كنسر كيتي ولا يحمل من أفقالهم والله زفتوك نوعين كايس زفتوك ديلولي نمية قوم أيوكنا كفاي الله يتي وأثقالن دكم وصل نويا يا ما أثقالن كعد ناسو za a loda musu nasu a kowane loda musu wasu tare ba abin da ya kawo ka illa ka yi ɓanna kuma ka koya wani ya biyo ka baya kai ka koya mai ɓanna ya iya saboda ka yanzu in ya yi ko kana kwanci ƙar sai an loda ma ɓannan nan da ya yi don ka koya mai sai an mai gida ne to ka dalika kama alheri ma ina koyar da alheri don wani ta yi alherin nan sai ka samu Allah ka ba mu ikon gane shi na Allah ta'ala ya ce wa anna sa'ayar kuma lalle aikin shi ɗan adam saufa yura da sannu za a gan shi yubsiru fil akhir za a ga wannan aiki a lahira shi zai gani kuma za a ganin mai idan mutum na aiki ne ɓoye nan duniya ba a gani ratashin kyama za a bayyana za a bayyana a gan shi Shi ma nan duniya bai gani aiki ne ratashin kyama za a gwada mai to aikin da kai ta burjaka kana yanzu ga ga sakamako ne sai a gwada ma aikin ka physically muna roƙo Allah ka samu aikin kwarai sai Allah ya ce summa yujzahul jazaa al-awfa sannan a tuka masa kuma ko tukakke duk wanda duk wanda ka guda da duniya bai tuka ba sakamakon lahira za a tuka a kammala a wa mutum sakamakon shi wanda ka ga mutum malam ya yi aiki amma wallahi sai lahira za a tuka shi don mi saboda akwai karon bayani yana yi wa akwai wanda biyo ka bashi cikin akawun ɗinka za a shiga a ɗogo a biya shi yana yiwa akwai wanda ka bi ba shi cikin nahi za a ɗogo a ƙara ma cikin nahi kaga abin aiki bai cika zunubai yana yiwa ƙila zunuban mutum sai an kwashe su an ba wani saboda ya cuce ka ko kuma a kwasa zunuban wani a ƙara ma kenan dai cika sakamako ta ya tashin cuciya sai an ce gaban Allah domin akwai wasu mutane sun ɗauki kaya da yawa wani ya yi sallah ya yi azumi amma wallahi malam ya ɗauki alhaki da yawa yawan giba da yawan cin amana da yawan abubuwan da ba su da kyau na haƙƙin wasu sai ya sa a dina kwashe ladaka ana ana zuba musu kana ji kana gani akwai wanda hada kahirai ma za a kwashe ladaka a basu babu bakin ciki irin yadda ya kika zalunci kahiri a kwashe malar sallah a bashi shi kuma a sai a sheki ga iska don bai da kalmar shahada kaga an yi babu ko guda an yi hasara ke shi yasa aka san mutum kada sai amana kafiri ya bashi kayan su ya tsaya isa kada ka shiga haƙƙi ne Allah ka ba mu ikon gane shi da Allah ta'ala ya ce wa anna sa'aya thumma yuzahu jazaa aufa wa anna ila rabbikal kalmuntaha. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anna ila rabbikal muntaha kuma lalle zuwa ga ubangijin ka ne makoma duk abinda aka sai an kare an kuma ga Allah kaga duk dai ƙarshen alewa ƙasa ke da wanda ya bi hanyar ƙware da wanda ya za a game ka san yanzu an ce a haɗu a haɗu makka mm. wani da ya ka bi tambayi wani sai ya bi ta ethiopia wani ya bi ta qatar wani ya bi ta dubai wani ya bi can dai aka haɗe ko ba gaskiya ba zalika kana ganin nan wani an ka ce a haɗu wuri kaza wani ya sai da wuri wani sai ya makara wani bi hanya mai kyau wani bi mugun hanya alhamdulillah ta ba a haɗe ba ke na abin da aka so mutum ya sani haɗuwar za a yi gaban Allah haɗuwar shi ta final duk abubuwan da an kai da duniya za a gama can a haɗa can za a gamu amma shi wani hanyar zuciya sai ba ta gwada mai cewa ana haɗuwa gaban Allah a kwashe lafiya shi wani ganin komi ba a yi wallahi jama'a haɗuwa gaban Allah in dai mutum bai sai daidai ba wallahi akwai matsala to Allah ya faɗa mana wa anna ila rabbikal muntaka kuma lalle zuwa ga ubangijin ka ne makoma kake المرجع والمصير بعد الموت فيجازيه وأنه هو أضحك كما الله شيكي سامتون يداريا أضحك من شاء الله ينا ساء وان دي قدام شي داريا أي أفرها سيشي فرنسك الله يفرن ساماري كهيتو كان داريا وانا أيكين الله جماعة كوبا شيكي هكذا سيأغا مسلم ياسام وتحركة da ka gane ka ga wanda cikin wurin suke yake wa abuka kuma Allah shi ka sa kuka ga wanda gara shi kuka ka ga wani ka gana yana dariya amma a jima sai gana kuka me ya faru taɓi ne an kai Allah iya sai mutum su shi da kuka dole ga da ci da hulhura ka yana kuka wannan bawan Allah ka ba da labari ya shigo cikin ɗiyanin an haga yana kuka da cikin ɗaya ne yi sai kuma gina sai ce wai ji ba muna kuka shi wai haddasa ba suna kuka shi ya ɗauka su yara ina kuka to haka yana wata rana da cikin tsohuwa ta rasu zai ga da cikin kuka sai yan jikokin su kuma gina suna ta magana cewa ah, wai haddashi wai babu to wai shi babu yi yasa kuka ba su sun ɗauka yara ina kuka to Allah maɗaukacin sarki na sa mutum ya kuka in ya ga dama ya kawo ma abin kuka dole kai kuka sannan Allah ka sa mutum ya yi dariya in ya ga dama abin dariya zai same ka farin ciki farin ciki wasu malamai sun gani a'a abin da fassara aya shine subhanahu wata'ala shi ya halitti na'urar cikin jikin mutum waɗanda ga fuska, in za ka yi dariya allah ka za ka yi dariya a gane bambayin kayan dariya da kuka don wata dabba in ta yi kuka in ta ji daɗi kuka gudana in ta ci bane kuka gudana ko ba haka ba yanzu jaki iya sha daɗi ne kuka kana gane kukan daɗi da kukan wahala ba ha gane ka zalika saniya ba ka iya gane kukan daɗi da kukan wahala amma shi bil kana ya gane in yi daɗi kana gane ya yi dariya in yi kuka kuma kana gane kuka na yi to duka allah maɗaukakin sarki shi yi wannan wa annahu amata wa annahu huwa amata fi duniya wa ahaya lil su. lalle allah maɗaukakin shi kashe shi ke kashewa a nan duniya sai ga mutum ya mutu wa ahaya kuma allah shi ke rayawa ran tashin sai ga an tahi domin hisabi domin tashin kiyama duka wannan aiki allah ne amata wa ahya aiki na Allah babu wanda ke ne in ba shi duk wani mutum ka sanya kashe ka lokacin ka bai ba zai iya ko da mutum ya sha ara da yace wallahi yau sai ka mutu ba ka mutu sai lokacin Allah ya kashe ka saboda ka in lokaci yayi za a mutu in lokaci bai kuma ba za a mutu shi ka dazu muna magana da wani yaro yace yaran da suka yi shaƙa suka mutu ya wanda ba su magani ya to ya musu wallahi ba su mutu ba yi saurin ya fi ina an kai ƙa'idan magani sai mutum ya kwana biyu sannan magani ka saki lokacin su ya riga ko da wannan abin ko babu shaganin ba da duniya za su yi ko ba su tafiya ai wannan da aka ce wai ɗan uwa ne ma yana ya cinye shi wallahi bai mutu ba sai a buɗe shi ya suka ya riga ya mutu tunda dai an riga a ruhe shi ya ce wallahi a kawon mugu na wallahi bai mutu ba duk waɗanda wasu abubuwa na da mutane ka zuwa da su daban-daban ai shi wanda bai mutu ba in lokaci in lokaci ne bai ba ko an ruhe shi wala ana buɗe shi ba ga mana mai lakahu ne ba na ba ku labari ne mutumin da ya mutu ashe shaidogo su mata yi ka an kai mai wanka bai tashi ba ha an kai mai sallah bai tashi ba ha an ka ɗauke an ka taimaka makabarta aka gida mai kabari bai tashi ba ha an ka sa ya ciki bai tashi ba an ka sa ita ce an ka ruhi an kawo ƙasa da ganye an ka saushe duk bai tashi ba an ka sa ƙasa an kai addu'a mutane sun kawace yana ciki bai tashi ba da Allah bai kashe shi ba walla lakahun ya tura daddare ko da ya tuyo dibi sabon kabari sai tuni ashe lokacin mutumin na ka shi ku ya halka yana san cikin kabari kila roƙo Allah na kai ko ne ne dai Allahu a'ala ya dai ji cikin wani yanayin da bai san wanda zai yi ba ai malam barawa lakon da ya toye tone kabari ya ɗebe itace sai ga gogon nasa ya zago eh sai ɓarar da kone shekar da gudu shi ko sai zaburo ya taso ya lulluɓar da kone ne kama haya zuwa gida lokaci ne bai yi ba ko ya yi sai da to gida ya kwankwasa gida an ka wani na sai ce mai gidan gana ce a a mai gidan yakan wallahi mutum ya zan babu har an yi zana izafi an gama ina magana ce wallahi nina cikin hargama mutanen gida sun ka buɗe ko da ya shiga gida aka gane shi ne da lakawari to wai in sa ta waye ya fito sallar su subahi ne in wanka yake ta tuwa shi ne lahiya lashe su su wanda zai zama <laughs> ah, so mina za a yi mina za a so. <laughs> saboda haka wallahi mutane su sani mutum bai mutuwa in lokacin ne bai ba ba za ka mutu ba sai lokacin ka yayi in ka ga mutum ya mutu lokacin ne yayi قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله مدوك كن سركي يتي كغايا مسو يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم yana ɗaukar rayuwa yana kashe ku mala'ikan mutum da aka wakilta musu in lokaci ya yi zai zai duk inda kake wallahi ta inda kake sauraka wa annahu huwa amata fi dunya wa ahya al ba'thi fil akhirah وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الذكر الزوجين والأنثى وأنه خلق الزوجين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة من نطفة إلى تمنى Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annahu khalaqa zawjayn kuma lalle shi Allah maɗaukakin shine ya halitta nau'i biyu azzakara wal unsa namiji da mace kana ganin duk lokacin da aka yi halitta a samu namiji a samu mace cikin mutane a samu namiji a samu mace cikin dabbobi a samu namiji a samu mace cikin tsuntsaye cikin aljannu ma a samu namiji akwai mace amma halittun mala'iku su ba su namiji ba su da mace tauhidi bai yadda ka siffanta mala'iku da maza ba ko mata ba a su ba su da wannan kawai su ibadun mukramun ba maza na ba kuma mata na ba zaman ka lahiya kai shirunka ba maza na ba mata na ba in ka su aka ce maza na kayi mugun abu in ka ce mata na kayi mugun abu kawai ɗai ka bata haka waɗanda Allah ya halitta maza da mata sauran halittu na Allah ya wa wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakar wal unsa hikima ta Allah madaukakin sarki ya halitta namiji da mace domin duniya ta yi kyau eh akwai namiji da mutu a ciki da za a ce maza zalla ta tahiyar ba ta kyau ya an ka ce mata zalla kuma ta tahiyar ba ta kyau amma ya an ka turka sai ga abin ya yi kyau maza suna nan suna suna sun hito ana neman abinci mata suna gida a samu a masu gyara wasu harakoki an ka tahe mata aka izawa sun yi kyau sana maza ba su zuwa su ko so harkoki maza aka izawa sun yi kyau in suka fita to haka Allah ya duniya sai ta yi kyau haka amma duniya ba su da daɗi irin jinsi gudana a cikin shi yasa Allah ta'ala ya ce min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun cikin komi Allah ya halitta nabi da mace domin ku wa'astu ku gane iko na Allah da hikima ta Allah Allah ka ba mu ikon gane sai Allah ya ce min nutfatin daga digon mani idan tunna a lokacin da ake jefa shi to sabbu ake zuba shi kan rahimi a cikin mahaifa a lokacin za ga an samu namiji ko mace sai Allah ya ce wa anna alaihim nash'atal ukhra wa anna alaihim nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbul shi'ra Allah madaukakin sarki yace wa anna alaihim nash'atal ukhra kuma lalle Allah shi ke da alhaki na tayar da mutane wani lokaci domin tashin ƙiya. Allah shi adda wannan alhaki kuma shi ya samu wannan lokacin ajali ya kara nawa ka rage Allahu a'ala annashi atal ukhra tashi domin domin bincike da hisabi wannan Allah shi adda wannan shi sababu mala'iki mala'iki guda da aka bar mu alhakin yau za a tashin kiyama shekara nawa suka rage wallahi babu wanda ya sani babu wanda ya sani Allah ɗaya aji makai ne wani shi yasa ce wa anna alaihi alaihi anan Allah alhakin wannan shi ya ɗaukan makai annashi atal ukhra wato halitta ta daban za a tayar da mutane wata rana bayan sun mutu sun daɗe cikin kaburansu a kira su taso wannan iko Allah ne malam kasai iko Allah wanda ya mutu ƙasa ta bade da shi wallahi wannan nan duk an hakira ga ne ya tasowa babu dalili da an kira su wallahi ma tashi za su yi kuma kira mutum na za a yi ba ba wata addu'a za a iya taso ba kira ina za a iya ce ya taso da ya ce ya ayyatu izamul baliya ya ku kasuwar diddigagu ya ku kaza ya ku kaza halummu ila rabbikum ku taso zuwa ubangijin ku ubangijin na na ku. mala kawai za ka kafa tana duk inda mutum ya mutu malam za ka wato ƙasa na aman halitta ne za a ga mutum ya taso shi na ba wannan do wani aski da an kai duniya sai gashi ya dawo mai do wata akaiwa da an kai yanke mai sai ta dawo mai kai hada kaciya da an kai wannan fasa ta kuma inda take ma'ana haka mutum zai taso ya da kasan dodo sai in za a samu sun aljanna sannan aka kamfashi in za a sa kaɗin sa a kakkamta ka a gyara ka a ƙara ma girma a ƙara ma faɗi sannan a sa ka aljanna amma in mutum bai samu shiga aljanna ba wal iyazu billahi Allah ya tsare mu wannan in za a sa mutum wata wallahi da kasa mahaukaci za a sa shi ubangiji Allah ya kare mu saboda ka yan uwa musulmi tashin kiyama hannu Allah yake bai faɗi bai bar mu kowa sani yace wa annahu huwa agna an-nas bil kifayati bil amwal Allah shi ke wadatar da mutane ya ba su dukiya isassa zai ga wani Allah ya ba shi abin da ka isa wani kamar shi ba kai muna hira da wani mutum da ya kudi ya cewa wani sai na roƙi Allah kudin ga Allah ya raba musu wallahi ma ya cewa wani ni na san talosin da suke shiga ni roƙon makana da kai yana da gida kaduna yana da gida sakkwato yana da gida abuja yana da gida birnin kebbi gidaje gari duk manyan biranen jiha da gida suna da gidaje san su kuɗi bai ma kuma zai da su ba ce sai da ya roƙi Allah ya ce Allah kuɗin da Allah karba inda su kuma Allah ya raba shi da su amma wallahi yanzu in ya dawo in ka ba shi naira dubu wallahi na su murna ya eh ya huta ya huta ma ya kuma yana nan kamar yanzu mutum na son ya dawo sai ka ba shi naira dubu yana murna ya ansa sai ya gode saboda Allah da yanzu ka ga wasu masu devastation da mutum ya tsaya da kuɗi ne ya mutu ya bakku masu raba su raba da mutum na da rai ne kuɗin ga a haida su talimu alun ya ce gaban Allah bai da ko sisi wani ya himai ko salafi bai da kyau a kasa yin mutum ya mutu yabar kudi gima ta za a ta yi za a ta gima a ta gima wani shi wallaye randa da an ka mutu ran ya faru sai miji samu cikin duke babanin ce wallahi na san ko ai min rowa ina samun miliyan hamsin kuma haka zai ce to wallahi na san baba in yi musu wallahi ko ai min rowa wallahi ina samun miliyan hamsin shi zai fara iya samun kai da abin za a bashi kai ubangiji Allah ya kare to talauci bai da kyau ko ba gaskiya ba Allah ma talauci bai da kyau ga ba kuma shi ko hisabi gaban Allah wahala gare ina ka samu ina ka kashe amma dukiya yana take daɗi ta ku duk wanda ya to sai ka share mai hawaye in duk wanda ya so da bukata ce sai ka share mai hawaye dukiya ba sai daɗi ba wallahi wato shi abinda ya gaya mana ya ga kamar da shi ka ba kai da kuɗin duk inda ya buga ta duk kasuwancin da yake kudi ya kawowa yace sai da di plaza katan ya abuja wallahi ya sai ta amma da kudin sun ka fara karewa haka dinga kashi tashin kayan duk sai da sai da gidaje ne gaba ɗaya yana wasu akwai abin da yadda ne kun da ya canye su a amalan ka wacce ba a tambaya su ai ko an canye sai an tanyi mutu ina ya samu su ina ya kashe su <laughs> to Allah ya za mu dace yace wa annahu agna an-nas bil kifayati bil amwal wa aqna kuma Allah shi ka baka dukiya sai ka aji a qalmal mustaqbil qiniyatan wanda zaka aji cikin account ko aji cikin store Allah shi ka mutum abin da zai aji ba Allah ya baka wannan zaka ci kuma ya baka wannan zaka aji ba wannan aikin Allah dole mutum imani ne shi da shi da wannan al mustaqbil qiniyatan wannan za a aji shi wanga abin da agare ka ya ishi ka ka aje wani abu ko ba gaskiya ba amma ka ga wani shi kawai shi magana ya aje ba ita yake ba shi dai gobe ta baka duk abin da ya samu yi sai ya gobe ta baka shi ma wani abu na daban to Allah ka babu ikon gane ba sai Allah ba da sarki ya وأنه أهلك آدا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأبقى Allah subhanahu wata'ala yace wa annahu huwa rabbu shi'ra kuma Allah shine ubangijin tauraruwan shi'ra huwa kawkabun khalfal jawza kanat tu'badu fil jahiliyyah wata tauraruwa ta wadda tana bayan jauza akwai wata tauraruwa ta kuma aljauza to bayan ta akwai wata tauraruwa da aka ce ma ashira mutanen jahiliya suna gane suna bauta mata suna mata sujuda suna neman arziki gare ta ita wannan tauraruwa to Allah ce ubangijin kenan da ku to ku rike tauraruwa kuna bauta mata ku rike ubangijin tauraruwa ashira suna ne ga tauraruwa wata tauraruwa da ake bauta ma a jahiliya sun tamfa cewa tana ba da arziki tana ba da komi da komi ta wani turaruwa sai zan mutane jahiliya suna bauta mata sunan ta shi'ira to Allah shi a ubangiji mai shi halitta Allah ta'ala ya ce wa annahu ahlaka adil ula kuma Allah shi ya halakar da adawa na farko kun san akwai adawa na farko su ne mutanen annabi hud akwai adawa na biyu su ne samud mutanen annabi salih to duka Allah shi ya halakar da su وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام كو آدم الأولى في اللام وضمها بلا همزة هي قوم قوم هود سنة متعنى النبي هود والأخرى قوم صالح في الله يتي وثمود haka ma da samudawa Allah shi halakar da su kabila ce wata ta yi zamanin ta gidajen suna nan hanyar sai Allah ya ce fama abqa Allah maɗaukacin sarki bai bar kowa daga cikin su ko guda babu in ka jona magana cewa ai akwai sauran samu da sun ka rage in ka ce gari ka zaka wallahi malam wannan magana ba magana fareta Allah ce ma abu kama bu wanda ya rage cikin su ko guda ba a bari ba da samu dawan da adawa duka Allah ya halaka su bai bar kowa ba babu ganin zaka ka iske da kamudi ko wani ba'adi an gama da su babu sauran sun daga sun tsari. fama abuka ba su rage babu wanda an ka rage fama abuka minhum ahadan Allah bai rage kowa daga su ba Allah ya halakar da su Allah ta'ala ya ce ba su kaɗai ba wa qauma nuhin ko wa qauma nuhin qablu hmm. innahum kanu azlama wa aqwa hmm. wal mu'tadika ahwa hmm. فغشاها ما غشاها Allah ta'ala ya ce ba su kaɗai ba wa ƙauma nuhin kuma Allah ya halakar da mutane annabi nuhu min qablu gabanin halakar da samudawa da adawa Inna hum kanu hum azlam wa ataqa lalle su mutane annabi sun kasance mafi zalunci wa ataqa kuma sun kasance mafi ƙetare iyaka bisa da samudawa da adawa don su mutane annabi su mutane suka fara bautar gumaka a duniya su suka kirkira gumaka suna bauta musu gare su an ka gani don su mutanen kirki sun ka gare su sai suka yi mutum mutumin suka dinga bauta musu da an ajiye hoton malam wani sai a ce ka ai malam wani bawan Allah bai mai hoto ne mu ajiye biya da jikoki in suka ce a su waɗanda su ne allolin uwayen sai suka dinga bauta musu sai Allah ta'ala ya ce wal mu'tafikata da kuma mutanen al-mu'tafika wa hiya qura qaum lut na daga cikin alƙaryun mutanen annabi lut an ce mu'tafika sune mutanen suke cin kosan itace garin su garin su gari na wanda ko rana ba a zai saboda cin kosan itatuwa cikin inuwa ai amma wallahi malam da sun kataba Allah malam sai Allah ya gama da su mutafikat suka ce mutanen annabi ne masu luwaɗi luwaɗi suke yi a hawa Allah maɗaukacin sarki a kafaha ya kayar da wannan gari ba a da ha baya ɗan garin zuwa sama matsalubatan ilar ardi bi amur jibili bi dalib an jicce ƙasarsu saboda an umarci malaka da wannan Allah ya sai a jicce su sai da aka yanke garinsu gaba ɗaya an kai sama da su suna jin tasbihin mala'iku sannan aka juyi aka musu juyin waina aka jicce su da su da dabbobinsu da ƙwarinsu da komi Allah ya bukata su ya gama su Allah ya kare ku sai Allah ya ce bayan haka fa gashaha ma gasha abin da ya lullube su na duwatsu ya lullube su mai hijara ne daga duwatsu sai aka bi su ana jihar su da duwatsu wa'anda ba su gari lokacin da abin ya faru suna ta wurin kasuwancin su ko da an ka juya garin aka halar garin ba su sai aka bi su da dutse ana jihar su wannan dutse in ya sai tsuntsu ya sai da dutse ga hannu ne ga tsawahu ne sai iske mutum ya je sai mutum ya watsi in ya wata sai wuce an ga an gama shi eh abhama a yace abhama tahwilan ya rikitar da su ya ba su shine Allah ta'ala ya ce yace faj'alna alaiha safilaha wa amtarna alaiha tijaratan min sijjin sai Allah yace fa bi ayi ala'i rabbika فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر آزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة Allah ta'ala ya tafa bi ayi ala rabbika da wacce daga cikin neman ubangijinka ya rasulullah an ummihi addalla ala wa nidu qudratihi ta tamara kake jayayya kake shakku ya kai da kai bil adam ni'imomin da Allah ya maka cikin su doce kake kake jayayya shin ni'imar ji kake jayayya ko ni'imar gani ko ni'imar zama mutum to wacce kake jayayya akan ta saboda ka bai kamata bil adam na jayar ni'ima Allah Allah shi ka bil adam dai wannan ni'ima ta wadda abu bai kamata kai jayya akan ta sai Allah ta'ala ya ce hadha nazirun wannan mutum da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nazirun mai gargadi ne mai daga cikin masu gargadi na farko ai min jinsin daga cikin jinsin su yake manzon Allah kuma daga cikin jinsin annabawa yake shi ma rasulullahi ne kamar suke annabi Musa da annabi Isa da sauran annabawa shi ma irin su ne mai wa'azi saboda ka shi da su duk aikin su guda Allah ka ba mu ikon gane sai Allah ya ce azifatul azifa mm. wato alkiyama ta yi kusa makusanciya ta yi kusa qarubatul qiyama alkiyama ta yi kusa danga ga alamu ne ana gani mm. wasu alamomi da ka gani wala ka tashin kiyama malam waɗanda rikita rikita da ka gani ana kulla nan nan na tsallewa kashe-kashen da kaga ana yi duk alamun tashin kiyama zubar jin da kaga ana yi duka tashin kiyama na manzo Allah ya bada labari malam kai hadda kusan kusantowar zamani alamar tashin kiyama kaga yanzu an ce ba yau juma'a ba malam sai ga ɗaya an ce juma'a ta kuma ke yi yanzu ai sallah azumi an kare barka ji ajima ka an sani an sallar laye za a yi kuma ajima ka an saka ji wani an ce wani azumi ya sarki yawa ana gwada muku ya ta ƙara bu zama zamani zai matse kusa kusa sai ga ana ta ajima ajima an yi kaza to wallahi ma la alama tashin kiyama ce shine azifatul azifa makusanciya ta yi kusa laisa laha min dunillahi kashif ba ta da kuma bayan Allah wanda zai iya bayanin yau za a yi babu zai iya kurin yi muku haƙiƙanin rana ka za det babu taɓular fi samawa fi wal'ardi la ta a cikin illa ba السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حزي عنها قل إنما علمها عند ربي لا قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون saboda haka ƴan uwa musulmi kiyama duk da mutum ya kai ga ilimi duk wani mai bugun ƙasa da wani mai malamin duba bai iya faɗa ma abin da ya rage maka iyama ya zunka wallahi babu wasu ya cewa shekarun ba sai wani mai suwa shekara dubu bakwai ta a wannan duk shige ma Allah gaban sai Allah ta'ala ya ce laisa laha min dunillahi kashifa afa min hadha ta ta'jabun أفبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا الله يساك هذا الخير صدق الله العظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce afa min hadal hadith yanzu daga wannan labari daga wannan alƙur'ani ta ajabuna kuke mamaki kuna ƙaretawa kuna suka ƙur'ani kuna mamakin ƙur'ani wa don mi da zai zo da waɗanda bayanai har wasu na suna ta shi wata hakuna kuna yin dariya na izgili walatar kuna ba ku yin kuka saboda jin sauraron ƙace na ƙur'ani da alƙawalin azaba ga duk wanda bibi Allah ba wa antum samidun kuna masu wargi daga fala daga abin da ƙur'ani yake neman ku yi saboda ka wallahi dummi mai hankali fasdudu lillahi wa abu ku je kuwa Allah su jada ƙwar'ani na baka labari ka je kawa Allah ka je ka yi sallah malam idan ka yi sallah ka roƙi Allah ya sa ka gama lafiya da ne ka saboda mai saboda ƙwar'ani ya baka labarin abin zai hau na gaskiya fasdudu lillahi lazi khalaqakum ku Ku ce ku yi sujuda da Allah da ya halicce ku wa abudu kuma ku bauta masa wala tazbilu lil asnam wala ta'buduha kada ku bauta ma gumaka kada ku musu zida la tazbidu lil shamsi wala lil qamari واسجدوا لله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah maɗaukakin sarki ya ce kada kuwa rana ko wata sujada ku ce kuwa Allah da yarda sujada in shi kuka wata kene wa musulmi idan aka shiga rikita rikita aka shiga cikin lalurori to koma aka ga Allah a kama kalla in an kama kalla Allah sai ya yi wa damuwan mu ko kai kadai ka shiga hituna kalla za ka kama wa malam dole rikici yi maka yawa abubuwa suka rin taɓe maka kalla idan ka kama sai ka ɗaula ka kama kalla za ka samu hita abubuwa dama sun yi ta faruwa wallahi malam da mutum yayi arwala ya kama sallah da Allah ya kura mai ya sai da mahita ya da haske amma lalurai sun so sun tsaye maka kuma gehe kana taba taba ce ba taba ce bizi kara maka ka ba shugaban kasa ka ba gwamnan wata rana ka dawo ka dawo kuma su cike taba su ka ba chief of staff chief of army staff ka ba shugaban sojojin sama na kasa duka sai ka ba su abubuwa in sun ka taɗe sallah iza a kama a samu hita ko su wanga wallahi ya yin su wallahi wanga abu ya yin su ya wuce gaban su dole a kuma gehe a roƙi Allah shi ya san mahita shi ya san makama don abin sai ɗauke maka kai mina shi mina na kafaruwa wai saboda ka al'amari na rikita na ƙarshen duniya sun riga sun tinkaro shi musulmi ya kama sallah ya kama roƙo Allah duk ran tattaho mai tattaho mai yana musulmi ne Allah ka samu zama lafiya jama'a ai haƙuri mun kawo ƙarshen aya ƙarshen sura kuma nan muke kamata mu kwana sura ta ƙare muna roƙon Allah alherin da a cikin ga sura Allah ka ba mu sharrukan da sura ta yi bayani Allah ya kare mu Allah mun roƙe ka yadda muka kai ƙarshen wannan sura lafiya ka kawo mana ƙarshen tashin hankali cikin Najeriya lafiya ubangiji Allah ka zama da arewa lafiya Allah ka zama da arewa lafiya Allah ka zama da Najeriya lahiya. Allah ka zama da jihar Kebbi lahiya. Allah ka zama da Argungu lahiya. duk ƙauyukanmu na Argungu Allah ka zama da mu lahiya. duk rikicin da ka dawo mutum ƙasar ga tamu Allah ka yayi mana Allah mu roƙe ka da sunayenka ka ba mu zama cikin ƙasar mu ya ubangiji ka kawo arziki mai yawa cikin ƙasar ga tamu ya Allah ka yaye mana zunuban mu Allah ka gafarta mana ka ji kai iyayen mu Allah ya gafarta mu malaman mu Allah ya gafarta mu ƴaƴan mu da suka rasu da kannan mu da yanne da makaranta duka Allah shi gafarta musu Allah marasa lafiya mu Allah ka ba ku lafiya masu lafiya daga cikin mu Allah ya ƙara musu lafiya ta amfane su ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم الحمد لله رب العالمين